gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da shan ruwa kuma sannan mu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na kowane gauta shirin da bisa al'ada kan ɗauki da tsantsan rayin 'yan siyasa na ƙashin kai dogaro da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasa suna na salisu bafayu za mu gabatar da shirin tare da abokin aiki adamu suleiman muhammad mai sauraro da fatan kawo ne lafiya To Adamu barka da sharuwa. To Salisu da fatan an sharuwa lafiya. Azumi na nauke na yau. Yau mun kai na sha uku cikin yarda Ubangiji. Alhamdulillah mm. Allah ya karba mana. Kaga dai gangara tana ta tafiya mm. tana tafiya. Haka yake. Mm. Kamar yanzu ne ai. Gaskiya ne kamar yau ake cewa azumin saura wata kaza aka zo saura kwana kaza aka zo aka fara daya to yau gashi cikin ikon Allah an kai sha uku. Yanzu muna kokarin cin marabi kenan. Nan da kuma wani satin kaga ya an shiga gangara ma ya to gangara. To Allah ya karba mana ibada. Amin. to kaga dai bayan zaɓe mm. adamu abubuwa sun ci gaba da garawa a sha'ani na siyasar wannan ƙasa. Gaskiya ne musamman yanzu a batutuwan da suke da tashe-tashen hankula wanda da kamar kasar ake gani ta tsinci kanta a ciki. Mm. Gab da kuma zaɓe sai ake ganin an ɗan samu sauƙin tashe-tashen hankulan musamman yadda ake yin awon gaba da mutane. Wato garkuwa da su da mutane. an danganta sauƙin matsalolin da tsarin nan da aka zo da shi na takaita zirga-zirgar kuɗaɗe a hannun al'umma da kuma canja fasalin naira. Ana kallon don wannan hanyar zai kawo ƙarshen waɗannan masu garkuwa da mutane ɗin musamman yadda ake a ah, cinikin mutane kamar wasu raguna domin karɓa kuɗin fansa kaga kuma ai an samu sauki a mm, gaskiya tunda rabon da ka ji rahoton cewa an sace mutane ana neman kuɗin fansa mm, in ban da yan kwanakin nan da abin yake nema ya dawo ba abin da ya faru a jihar Zamfara na sace waɗansu ɗaliban jami'a biyu ya tabbatar da wannan batu naka mm. kazalika kuma a yau an wayi gari da su ma waɗansu ɗalibai a ƙaramar hukumar Kaciya a can jihar Kaduna kenan an sace waɗansu ɗalibai kimanin su goma kaga za a iya cewa ba a rabu da bukar ba an haifi habu sakamakon ana ganin lamarin ana ganin ya tafi to kuma sai ga shi a daidai wannan lokaci yana nema ya dawo wato ana murna bako ya tafi bako yana yana nallabi cikin wata sanarwa da kwamishinan harkokin cikin gida na jihar ta kaduna wato samuel aruwan ya fitar ya ce gwamnatin kaduna ta samu labarin afkuwar wannan hari da aka kai wasu waɗannan ɗalibai kuma rahotannin da suke samu lamarin ya faru ne a ranar litinin a wata makarantar sakandare da ke karamar hukumar ta kaciya to kaga dai jihar kaduna da jihar zamfara dama suna ɗaya daga cikin jihohi mm, musamman a wannan yanki namu na arewa da ake fama da waɗannan matsaloli na yan fashin daji da mm. kuma masu garkuwa da mutane mm. wanda ana ganin wancan tsari ya dan haifar da sauki akan abu kasan kuma har yanzu akwai mutanen da aka yi garkuwa da su fa tsawon shekara shekara da shekaru suna hannun su har yanzu ba a san halin da suke ciki ba tun ana lissafi mm, har ma lamarin ya zo ya sha kan ya kagari kwandila to ana fatan da yin Allah yadda wannan sabuwar gwamnati za ta yi abin da ya dace wajen kawo ƙarshe waɗannan matsaloli mm, addu'ar kenan musamman yadda ake ta kyautata zato kuma ake ta yin addu'o'in samun sauki musamman a daidai wannan lokaci kuma su kansu al'umma kamata yi a dage musamman shugabannin da aka zaba a cikin wannan watan a dinga yi musu addu'a fatan samun nasara da kawo ƙarshen halin da muke ciki tare da mu ma kuma mu gyara zakatanmu wannan ita ce magana a dubu hmm. to ina ganin da wannan mu dawo siyasar jihar Kano da aka ce babu mai iya mata sai dan kana mu fara da wannan cece kuce da ake tsakanin gwamnati mai kamawa da kuma mai barin gado dambarwa ce ta ba da shawarwari da ita gwamnati mai jiran gado take ta bayarwa kala kala wadda hakan baya yi wa wasu daga cikin jami'an gwamnati da kuma wasu daga cikin al'ummar jihar Kano daɗi. Har ita gwamnatin Adamu ta APC hmm. mai barin garan kenan hmm. ai kaga ta fito ta magantu tana ganin ai har yanzu gwamna Abdullahi Umar Ganduje shi ne gwamna. Hmm. Babu batun wani da ke jira a gefe ya zo yana katsalandan a sha'anin kar da gwamnatin. Batun baya bayan nan shine zancen bashi da shi a ah, injiniya Abba Kabir Yusuf zababban gwamnan jihar Kano yake ambata cewar yana ba da shawara a yi hankali musamman kan masu ba da bashi kasan ita ma wannan magana ta ta ya mutu hazo kwarai da gaske har ta kai ga har ta kai ga tsohon kwamishina kuma mm. tsohon dan takara honorable Musa Ilas Kwankwaso ke kara tabbatar da matsayin har zuwa wannan lokaci wannan gwamnati ta Kwankwasiya ta shigo ne kawai ba tare da wata manufa a hannu ba mm. illa dai batu na gilli ko kuma ramuwar gayya akan gwamnatin jam'iyyar APC Na farko dai magana bashi wanda gwamna ne a cikin wata biyu ana shirin handin oba zai dauki bashi da karan da zai tafi zai bar bashi ko kuma zai karɓi bashi a cikin wata biyu zuwa uku. Kaga wannan magana babu kamar inda na faɗa kautar da hankalin mutane suke saboda sun dauko alƙawarin da ba za su cika ba. Kuma bashi gwamnatin kwankwasa ko kwankwasa bashin biliyan ɗari nawa ibari biliyan ɗari uku. Ganduje ya ce ba zai bayar ba ne? Ai wannan wani abu ne wanda yake sai mutum ya karɓa ya zo zai gani ya gama abin da ake. Na gaya muku wayannan mutanen duk abin da zan faɗa a kansu na faɗa. In sun ci zaɓe za a ga tozarci in sun ci zaɓe za a ga wulaƙanta mutane za a ga girman kai za a ga cewa baka iya ba tun na faɗi wayannan abubuwan kuskure na yi a jira ma a gani tukunin an karɓa a ga abin da zai yayi alƙawarin za a saki lokal gamman za a ba su kuɗaɗen su yayi alƙawarin za a saki harkar ilimi mu jira wata uku tun da muna kotu mu ga irin abin da ike wanda zai canza fiye da wanda mai girma gwamna yi sa saboda haka ka rabu da wannan magana a karɓa tukuna sannan su gama me suka gani daga nan za su ga abin da zai faru amma babu wani wani abu da zai kautar da mu ko mu ji tsoro ko wata barazana ko ka faɗi kaza in bashi ne ko in cin rusau ne ko wani abu da aka yi ko kwana shop ko waye ko gidajen duk abin da aka yi gwamnatin kwankwasa ta yi kuma shi ma yana nan a rubuce sai mu ɗauko sai a faɗa sai a ce to me yasa za ku yi wannan adalci ko kuma ku yi wannan rashin adalci da Allah a jira a ba su dama mu muna bari idan sun hau a zuba musu ido a ga me za su yi amma kada a kautar da hankalin mutane amma honorable Musa Ilyasu kwankwaso wannan abubuwan duka facca suke shawara suke bayar bayarwa ba ca suka ce dole ba ko umarni ga dukkanin waɗanda suke da ruwa da tsaki da abu kai da zaka ba da shawara kai fa zaka karba za a rantsar da kai wa zaka ba shawara kai da kake dungurungun ai wanda baya ciki wanda ba zai karba ba shi zai ba da shawara Allah kar ka kautar da hankalin mutanen Kano mulki suka nema gashi nan sun samu ba ma bakin ciki amma zamu mu ba haki tsohon dan takarar kujerar kananan hukumomin kura madobi garin malam karkashin jam'iyyar apc honorable musa iliyasu kwankwaso to amma da a gefe guda hmm. akwai masu nazari kan al'amuran da ka je su zo irin usman a aliyu wanda yake ganin cewar babu hurumi ga ita sabuwar gwamnati mai jiran gado a kan batun zancen ciwo bashi muddin inda bashin da za a ciwo din yana bisa ka'ida ko kuma dama an riga an sa shi a cikin kasafin kuɗi idan bashin da yake ci yana kan cikin dokar kasafin kuɗi da suka yi a nan majalisa daidai da dokar kasafin kuɗi da kuma yadda yake cin bashin akan daidai ne wajen tafi da ayyukan gwamnati ni ina ga kamar ba matsala ba ne idan wata gwamnati mai shigowa za ta zo amma matsalar inda take idan har ana cin bashin ya wuce kima yadda ake kimantawa ma'ana ana lafta bashi ne da niyya domin a bar wa gwamnati mai zuwa ya wuce yadda ya kamata a ringa cin shi kwatali kwatali misali daidai da kasafin kuɗi to wannan gaskiya za a iya cewa matsala ce shi gwamna mai zuwa mai jiran gado gaskiya ne dole ya magana kuma kamata ya a ce ai da abubuwan da ake yi akwai dokar kasafin kuɗi in dai har an tafi da su daidai da dokar kasafin kuɗin to ni ina ga gwamnatin da take kai ba matsala ba ce amma idan ita kuma gwamnati mai shigowa ta fahimci cewa abubuwan da ake yi suna wuce kima ba daidai da dokar kasafin kuɗi ake yi ba to gaskiya za su yi magana dole ne kuma shi wannan gwamna zai magana amma yin maganar ba yi wa ita ta doka karan tsaye bane ganin ana cewa duk gaggawar unguwar ta jira a hiu tun da kaga a maganar da ya aika ma shawara yake bayarwa to in dai ku har shawara yake bayarwa in dai a muhallinta take misali sun fahimci tun ka kaga su a tana da wayanda za su ba su labarin gwamnati me yiwuwa suna da labarin cewa ana cin bashin ne ya wuce kima watakila suka yi wannan maganar haka wai ganin ba a taba samun irin haka a tarihi ba tun da gwamnatocin nan an yi su sun wuce amma yau a ce ga gwamnati na jiran gado tana yin katsalandan ko tana tsoma baki a sha'anin gwamnati da take shirin cikin barin gado ito eh a nan jihar Kano dai za a iya cewa wannan karan ne aka saba ganin haka to abin da na gaya maka wannan abu inda an yi shi akan doka to ita gwamnati mai kai ba matsala ba ne ba da ita ma gwamnatin da za ta shigo ai ba da ka za ta yi abun ba za ta duba Malam Usman A. Aliyu kenan ɗaya daga cikin marubuta akan dokokin ƙasa kuma masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. Mu je ga wata shawarar da ita ma wasu daga cikin al'ummar jihar Kano suke ganin kamar ba ta yi musu daɗi ba wadda shi zababben gwamnan ita ma ya da ita shine batun dakatar da yin gine-gine a gurare na gwamnati. Maganar da aka fara yi kenan hmm. wanda Muhammad Tasu kofar Wambai yake ganin akwai babban kuskure idan har aka ce za a yi rusau musamman a guraren da ake ganin zai haifar da koma baya ga ci gaban harkokin kasuwanci a jihar Kano. akwai abubuwa marasa kyau da za su faru idan aka yi wannan rushe-rushe ita kanta gwamnatin za ta yi bakin jini al'ummar jihar kano ta mace baki daya kamar da sabon gwamna na je furcin kowa ita ho a zauna a yi shawara abin da zai amfani al'ummar kano kuma dukkanin waɗanda suka tsaya takarar gwamnan nan kowa yana cewa al'ummar jihar kano ce a gare mu ashe kaga ba wannan gwamnatin da ci zaɓe ita kaɗai ce take cewa take fatan al'ummar kano da alheri ba kowa ma ina fata kuma sai allah ya zaɓa kai ya bawa ya mai girma dr rabi musa kwaso a zauna a yi shawara da dukkanin wannan al'umma aikin mai shawara baya ɓaci wannan gine-gine alheri ne ka yi haƙuri ko ka yi rantsuwa a kan wani abin da yake ba daidai ba da shari'a ta ce ka ga cewa kuma daga baya abin ya fi alheri sai kai ka fara sai ka aiwatar da wannan abin shi kenan an shige wajen sai ya zama alheri ai ka yi jagora a kan cewar wannan gini da suka zaga suka daɗa zagawa suka daɗa zaga na masallacin idi to su ma 'yan kwankwasiya a zo a jiƙa hantarsu su ma a ba su filaye a wajen su ma su zaga su daɗa zagawa a yi wajen abu mai kyau mai muhimmanci a zaga wajen ya riga ya zama abin da ya zama an rushe ai an yi asara ba karamar asara ba bayan Allah ne suke cin abinci a wajen ana cikin wannan hali aka zo aka ce za a yi rushe rushen nan ai abu ba zai kyau ba kowa yanzu ya zuba mana ido a jihar Kano yana ganin cewa kana yin rushe rushen nan bakin jini ya bayyana kuma kana barin rushe rushen nan ka zo ka dora ma yan kwankwasiya a raba musu wanda ba su samu ba kowa i dora muna da yan kasuwa kwankwasiyar su ma a raba musu kowa ya dora duk inda aka yi wani gaba ɗaya ne handimau kamar irin irin na kasuwa kofofin bai a ce waje rumfuna dubunnai a ce an mallaka wa mutum ɗaya shi ma ba za a kwace masa ba a mayan masa da kuɗin sa bayan Allah da suke ciki kowa a mallaka masa shine abin da ya kamata a yi kada a rushe zalunci ne dawo da hannun agogo baya ne To bai ga shi Muhammad Tasun Adamu mm. akwai 'yan gwagwarmaya a fagen kafafen yada labarai. irin su habibu sadam makwarari dan mai karas da dan mai yalo wanda ya zo yana yin martani ga jam'iyyar apc kan cewar za ta kalubalanci nasarar da injiniya abba kabir yusuf ya samu a gaban kotu wanda yake cewa salo ne na shure-shure da baya hana mutuwa ko mm. duk wanda ka kada shi a gaban matarsa ba inda zai je ya yayi karfi idan ka dauka kaga an kada Nasir Al'ama a Nasarawa a Tarauni an kada Tallame Unguwa an kada Shehu Isa Direba da makamantan wannan idan ka to kan karamar hukumar Birni an kada kan roba idan ka tafi karamar hukumar Fayya za ga cewa an kada Alibaba an kada Ata to su waye za su iya kawo APC jam'iyyar za ta kawo mata ci a jihar Kano da makamantan wannan ba ka ganin cewa tunda sun yi himmatu zuwa kotu ba za ka kamata a saurara a ji abin da hukunci zai yi ba tukun na ga ya maka kukan kuciya ba jawabi ne ba ba girin girin ba taimaka ba waɗannan da muka tsaya da su ba takara ba su cancanta ba sun manta a baya su suka keta mana sakamakon zaɓe a jihar Kano to za mu je ɗauko wannan fayil ɗin idan sun je gaban alƙalin mu kuma mu nuna masa fayil ɗin ma cewa gaba ɗaya ma ba su cancanta ma su shiga zaɓe ba ana cewa Abba Kabir Yusuf ya ci zaɓe a jihar Kano kowa tamfurice ta sauko ƙasa kalan nan sun je makaranta suna da ilimi takaddun su ba bugun ƙato bane ba yadda za a yi su ɗauki wannan takarar su ba ƴan bugun ƙato amma kuma Bahaushe bai yana cewa shari'a sabanin hankali ga shari'a sabanin hankali ce amma shari'a ce ce tana yin shari'a da masu hankali da masu ilimi kuma a doro na hujja da aƙilanci ba su da wata hujja kaga Kano ta kudu ba basu ci ta ba tsakiyar birni basu ci ta ba idan dawakin tofa da tofa garin baban baba ma basu ci ta ba a ina za su iya cin zaɓe a jihar Kano ka gaya mun shi kansa kunkurin amaran ma da yake cewa za a kai ƙara lokacin da ya tsaya takara a tarauni ƙuri'a nawa ya samu ballantana yau saboda haka muna magana ne da 'yan siyasa ya daina zo mana da propaganda an wuce wannan magana propaganda yanzu a jihar Kano reality ake magana ko ku yadda ko ku yadda Abba Kabir Yusuf shine shine gwamnan jihar Kano a jihar Kano kuma shi muka so shi muka zaba to kaji jagoran ɗan mai karas da ɗan mai yalo mm. na jihar Kano Halimu Rahimu ba mm. eh. yana wace jami'a ne yanzu a da yanzu dan gwangwasiya ne to kafin zabe ko shi ma sai bayan a tun kafin zabe da su aka yi gwagwar mai a to da su ta nuna kenan a da su ta nuna ba za a kira shi da yan eh. eh wanda ta bare da su eh, ko yan shan kai ba eh. to haka yake adamu hmm. ina ganin sai mu tsallaka ga daukar kalaman Ilyas Koki na jam'iyyar ADP mai littafi ta Sha'aban Ibrahim Sharadako mamaki yake da jin cewar wai gwamnatin jihar Kano ta yi taron addu'o'i na malamai amma har aka yi aka kare ba a ji an ambaci sunan jagoransa sha'aban ibrahim sharaɗa a gurin ba duba da wai irin gudunmuwar da ya bayar a baya lokacin da ake son a gabatar da irin wannan taron addu'a kuma a ji shugaban ƙasa muhammadu buhari Mai girma gwamna ya yi taro an yi addu'o'i a jihar Kano. Abin sai ban mamaki. Har mai girma gwamna yake cewa Buhari yana ƙasar waje ba shi da lafiya. An irin wannan taron aka yi aka buga masa waya aka gaisa da shi. Ina tana sau da mai girma gwamna. Wane ne ya wannan wayar? Shin mai girma gwamna ba shi abin sharaɗa ba ne ya kira wannan waya ya haɗa ka da Buhari? Yanzu mai girma gwamna ba za ka iya kirawo mai girma Bola Ahmad Tinubu yana ƙasar Faransa ka haɗa al'umma jihar Kano da shi domin su tashi murna ba? Irin wannan abu muke gudu. To ga irin ranar da ake gudu yau mai girma shi abin Ibrahim ya nuna cewa shi ya san Abuja shi ya san Buhari shi ya san kowa Abuja ka kasa kiran Buhari a gaisa da shi sai shi abin da ya kira ma to me girma gwamna ka sani dirru sau din da aka ce za a yi a jihar Kano Abbas ya rushe shi ko ya kai tsayin dala amma baka ji kuma sun ce wancan kiran da aka yi shi ma an sallame shi da tukuicin kujerar dan majalisar tarayya an majalisar tarayya Allah ne ba shi abin domin me mu a kotu muka ba wanda ya ba mu sai Allah domin a kotu muka karɓi kujerun ba me girma gwamna bane ba mu domin me girma gwamna duk lokacin da shi abin ya ce zai yi takara kallon sa yake ce ce ka je kai amma da ya ba gurin a bisa zargi sai a ce yana yin wani abu daban ka ba mu sani ba so kake ka kure ne limanin adam ma a zato kake so ka nuna magana ta ai na gaya ma a zato da muke sai bayan ka gama magana da shi sai wani abu kuma ya faru daga baya to dan haka irin wannan abin ya faru yau ganduje ya kada jam'iyyar APC bisa zargi a jihar Kano yau ginin malam katu a yau ma na je na wuce na ga ana wannan ginin shawara muke bayarwa shawara ku a matsayin ku na so a matsayina na PRO na kungiyar kastu na kasuwar singa ko za ka ni kungiya ne muke ba da shawara domin muna da damar da za mu sa ido duk inda ake gini ba bisa ka'ida ba malam katon nan na je wucewa yanzu na ga ana gine-ginen ba a fasa ba masallacin juma'a fage masallacin idi duk inda aka gina ba bisa ka'ida ba a rikito shi baka ji ana cewa ku an auna ku an ji nauyin ku jam'iyyar ku ta ADP ta kai bantanta ba ai mun riga mun kada da mun ga kada uba me kake nema suwa ke mu mutanen aban ibrahim shi aban ibrahim shadada yau a jihar Kano ya zama gwal domin me ya kada da ya kada uba ba ma neman wata ƙuri'a ƙuri'ar da muka samu samu Allah ya amfana ta tun da mun kada makiyan na nawaye ko ma na nawaye malam Adamu ai mun riga mun kada wanda muka kayar mun kada da mun na ga mun kada uba ka san wannan ya tuna wa al'umma ne irin gudunmawar da shi ake ganin shi abin din ya bayar a taro kwatankwacin wannan mm, da gwamnatin jihar Kano ta yi mm. ka san ana tsaka da yi ne sai aka ga sha'aban sharaɗa ya zo da waya a hannu mm. yana miƙa wa mai girma gwamna eh, yana cewa ga shugaban kasa za a yi magana tunda a lokacin ai ana ta san a ji muryarsa a ji halin da yake ciki sakamakon an ɗau tsawon lokaci ba a ji halin da yake ciki saboda yanayi na rashin lafiya da yake ciki ba ka san a lokacin Adamu idan zaka iya tunawa akwai ma jita-jita da ake ta yadawa cewa anya ma shugaban yana da rai kuwa gaskiya ne tunda eh. da yawa an ce sun je har birnin London ba su iya samun damar ganin sa ba to wannan ya haifar da da sai koyar da waccan jita-jita da aka dinga yada ta a baya to Adamu na ganin da wannan sai mu kai ga ɗaukar kalaman Musa Chapchap mm. sabon dan jam'iyyar NNPP kwankusiya Wanda yake bayyana cewar ah, sun kai ziyara ga Comrade Amina Abdulsalam wanda yake zaman ah, sabon zababben mataimakin gwamnan jihar Kano domin yi masa fatan alkhairi. har ma kuma yake yin albashir ga al'ummar jihar Kano musamman yadda gwamnatin nasu za ta dafa gurin ci gaba. Ma'ana ya hango haske kenan. Mm. Na ziyarci kwamarar Aminu Abdul salam mataimakin sabon gwamnan jihar Kano da ni da mutane na mun yi masa addu'a kuma ya ji daɗi. Allah ka taya musu riko Allah Ubangiji ya sa su sauke alkawarin da suka yi wa mutanen jihar Kano. Sannan zan yi amfani da wannan dama in gode wa jagora na mai girma kawo mai OFR Allah ya ƙara lafiya. Sannan na ji labarin cewar jam'iyyar APC ta kai kotu cewar tana ƙalubalantar cin nasarar da jam'iyyar mu ta NNPP ta yi. jam'iyyar APC ina so ne muke tariya baya karki manta fa Abba Kabiru Yusuf jarumi ne jajirtacce ne 2019 a cikin jam'iyyar na akwai Kawo Sumail akwai Musa Chapchap akwai Sha'aban sharaɗa akwai Malam Ibrahim Shekaru akwai Jobe akwai Kofa akwai Alasa Rurum duk waɗannan mutanen ba suna cikin jam'iyyar na amma Abba ya kada jam'iyyar APC da ƙuri'a dubu ashirin da shida officially da aka faɗa to yanzu kuma mutanen nan fa sun fita ba mai girma Kawo Sumaila ba mai girma Sha'aban sharaɗa ba mai girma Malam Ibrahim Shekaru shekaru ba jobe babu kofa ba a nasa ba musa cabcab, kuma ya kare jam'iyyar apc da ƙuri'a dubu ɗari da ashirin to yanzu saboda allah wa'innan mutanen duk da suka fita kawai iya ƙuri'a dubu ɗari da ashirin ce kawai kawo su mila shekara iya iya da ƙuri'a ta fi dubu ɗari takwas Malibaran shekaru iya da ƙuri'a nawa kofa iya da nawa musa capcap iya da nawa hmm? ai Kayin kamata ya a ce abba kabiru yusuf ya kada jam'iyyar apc da ƙuri'a miliyan uku ba ma miliyan ɗaya da wani abu ba ƙuri'a miliyan uku saboda kayan ba na wasa ba ne ba jam'iyyar nan ta apc an gaji da ita saboda haka mutum in ya gaji da cin tuwo ya kamata yau a sarka masa da kwai da nama ko da wani abin haka amma kullum tuwo kullum tuwo kullum tuwo a dole ne sai ya gundire ma yi daga kalaman na musa cafcaf mai dawo tsakiyar birnin kano a yankin mazaɓan mandori maɗauki kalaman honorable jazulis taga mandori godiya ke ga tsohon mataimakin gwamnan jihar kano farfesa hafiz abubakar wanda ya ce ya yi rabon tallafin kayan abinci a wannan lokaci kamar yadda ya saba yi a baya girma tsohon mataimakin gwamna Profesa Hafiz Abubakar nan azumi ma ya kawo kafakin alkhairi kamar inda ya saba yi wa jama'arsa da al'ummar musulmi na ba su tallafi na azumin watan Ramadana. Hakikanin gaskiya muna yaba masa bisa yadda ya kawo face batch aka kaddamar da shi a yau taliya ce katan dubu aka raba 'yan Profesa Hafiz Support Group da 'yan uwanmu 'yan kwankwasiya domin a je a yi harkoki na azumi. Duba da yanayi na wannan lokaci na azumi kamar yadda mutane da 'yan siyasa suka noke suka suka ja baya to shi a wannan lokacin ma ike ƙara ribanyawa domin hali da al'umma ke ciki i kawo musu tallafi da ɗauki a wannan yanayi da ake ciki. Bukata ta siyasa ta riga ta wuce yanzu akwai wani buri da yake da shi ne a siyasance nan gaba. Shi ba wai abu ne kawai iya na siyasa ba duk inda al'umma suke buƙatar ɗauki da taimako ya saba yi musu shine nake gaya ma 'yan siyasa sun janye jikinsu shi kuma taimako da tallafi yadda ya saba yi ya ɗora a kai. Gowa taliyar zaɓe ce da aka gama ba? A'a ba zan da gowa taliyar zaɓe kamar inda na gaya ma yadda ya saba ba a duk shekara ne baya ƙasa a gwiwa sai ya tallafa mutane da wannan abubuwa da za su rage musu raɗaɗi da wannan kuma muke godiya ga mai girma zaɓaɓɓen gwamna da jagora injiniya rabi Musa Kwankwaso bisa saka Hafiza Abubakar a cikin transition committee da aka yi hakika wannan an sa ƙwarya a ta duba da yadda su suka san yadda baba dan Audu ya badakala a jihar Kano za su binkito duk inda aka yi ba daidai ba domin a saita jihar Kano. honorable jazuli staga mandori daga jam'iyyar nnpp to adamu akan ce wai ana bikin duniya a ke na kiyama kwarai da gaske idan mm. za ka iya tunawa a rana mai kamar wannan hudu ga watan hudu mm. na shekarar dubu biyu da goma Allah ya ɗauki ran marigayi Alhaji Abubakar Rimi mm. tsohon gwamnan jihar Kano kuma tsohon minista. Gaskiya ne wanda a duk lokaci irin wannan akan haɗu domin yin addu'a gare shi bisa irin gudunmawa da kuma rawar da ya taka gurin ci gaba al'umma ta bangarori daban-daban. Alhaji Dan Juma Adamu Akwa hmm. ɗaya ne daga cikin tsoffin Aliyu irin ta da musamman ga siyasar Nehu da aka yi a wancan lokaci mutanen Malam Aminu Kano. Gaskiya ne ya yi jawabi kan irin nagartar da marigayi Alhaji Abubakar Rimi yake da ita musamman ta fuskar mulkin jama'a. har yanzu baka samu jarumi a tafiya akan wakilcin talaka irin abubakari ba dalili shi ne ya sadaukar da kansa a kan cewar a yi wa talaka aiki kuma a fidda shi a cikin halin da yake ciki saboda haka ni dinnan kaina da nake maganar muna bin rimi zuwa jin lacca ko ina za mu bi shi amma abin da ikawo mutane suke ganin su ne yanzu da rimin su bu su ma san abubakar rimin ba yanzu wanda suka san abubakar rimi su ne yan gidan malaminu su kuma za su faɗi alherinsa saboda haka mu abubakar rimi mun tabbatar da cewar irin yanda ita taimaki kano da bahaushe da wahala a samu kamansa mu kawai illan mu guda ɗaya a gurin wurin tafiyar na mutanen da suke ganin cewar wai ma ba mala aminu bane ya yi kocin ɗinsa amma mu mun sani jarumi a ciki in ba saba bakin zo ba to abubakar wa'annan haka suke cikin waɗanda suka samu horo daga shi mala aminu wanda suka samu horo kuma suka taimaki talaka kuma ba sa jin tsoro duk ƙasan nan wanda ikawo wani abu abubakar rimu zai challenge ɗinsa to adamu waɗannan kalamai na alhaji danjuma adamu akwa sai ba mu damar nutsawa taskar mu ta ajiya maganin wata rana domin ɗauko ɗaya daga cikin muryoyin marigayi alhaji abubakar rimi. ko daga jama'ar najeriya da kuma mutanen kano musamman shine aiwa allah aiwa annabi a guji su siyasa kuɗi an san ana cikin wahala yanzu an san akwai yunwa an san akwai rashin aikin yi amma duk abin da ɗan siyasa zai baka dan ka jefa masa kuri'a bayan kuma bai dace ba wannan abin ba abin da zai maka ko naira dubu ɗari aka baka to dubu ɗari kwana nawa za ta yi maka ka ko ba za a baka dubu ɗari ba magana ce fa naira hamsin naira ashirin naira ɗari ɗari biyu don rainin waye to ba don ma jahilcin mutane da susancin su ba mutumin da za ka jefa kuri'a ya zama gwamna ya baka naira ɗari in abin na sayarwa ne ya sai kujerar gwamna a naira ɗari ko ya sai kujerar zama ciyaman a naira ashirin a kaga abin ma akwai rainin waye to amma mutane shawara ta gare su don Allah don annabi in zaɓe ya zo su zauna su tantance su zaɓi mutanen kirki waɗanda ko dai da sun yi an gani ko kuma ana zaton in an sa su yanzu za su yi abin kirki wanda suke da tsoron Allah kuma za su kare dukiyar jama'a kuma ba za su yi abubuwa irin na asha wanda wasu daga cikin waɗanda aka zaɓa yanzu suke yi Allahu akbar hmm. Adamu kaji kamar yau ake wannan magana ayin kaji yake cewa ka da halin da jama'a suke ciki ana faman fatara da talauci da yunwa magana ce fata shekaru arba'in ko sama da haka aka yi ta kaga yana magana ana siyan kuri'ar gwamna hmm, yace abin takaici ne hmm. wanda kuma yanzu ma kaga siyan ƙuri'un ya canja ya canja da taliya da taliya da sabulu da sinadarin daga ruwan wanki ko eh, hmm. duka tunda har a tamfa ma an ce an eh, rarraba ba da atamfa da kuma yadi to ubangiji Allah ya kawo mana sauki amin ya ka karshen lokacin da zamu daina kallon wannan abun bakin cikin dan abun bakin ciki ne ga ci gaban siyasar Najeriya amin adamu shi kuma murgayi Alhaji Abubakar Rimi Allah ubangiji ya daddar rahama a gare shi mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba mai sauraro a madadin shi salisu bafai da muka gabatar da shirin tare taimako ga abokanan aiki ibrahim isaac dan uwa rano abdullahi lawan dalatu umma suleiman sagagi nasiru salisu zango shine jagoran shirin sunana adamu suleiman muhammad da ke da fatan zami sahur lafiya wassalamu alaikum